This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, da fara'a, da nomad, da dalol, da kuma niyya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawa a shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa akwai yiwuwar hukumar EFCC mai yaƙi da almundana za ta sake gayyatar wasu gwamnonin Najeriya. Haka kuma ƙungiyar Izala a Oyo ta kai ɗauki ne ga zawarawa da kuma marayu. Shirin da rashin ta yi ma yana nan tafe har da ra'ayoyin da kuke bar mana ta waya nasiha daga bakin malamai ma na tafe amma duk sai bayan kun sha labarin duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugaban 'yan sandan lardin hos a Afghanistan, Faizullah Jarrad, ya ce wani mai harin kunar baƙin wake ya tada bama-bamai cikin wata mota da aka ajiye kusa da wani wurin binciken ababen hawa a lardin da ke kudu maso gabashin kasar a jiya Lahadi da maraice ya kashe akalla mutane 25 ciki har da mata da kuma yara. Harin ya raunana mutane da dama. An ba da rahoton cewa yawancin waɗanda suka jikata farar hula ne. Wannan tarzoma ta auku ne kusa da wani sansanin sojan Amurka a wannan yanki da ke kusa da kan iyakar kasar da Pakistan. Nan da nan ba a tantance ko kungiyar Taliban ce ke da alhakin kai harin ba. kungiyar ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-hare makamancin wannan. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan ya ce daga kusan harshe ƙasarsa ta yi Allah wadai da harin kuma tana yi wa iyalan waɗanda suka rasu ta'aziyya. amurka ta ce da kakkausan harshe ta yi tur da harin da kungiyar alshabab ta kai kwanan nan a wasu otal guda biyu da kuma sansanin rundunar sojan kungiyar kasashen afirka a mogadishu babban birnin kasar somaliya akalla mutane goma sha takwas ne aka kashe a hare-haren da aka kai a hotel ɗin wahelia da siyad a ranar juma'a haka kuma an yi harbi da bindigogin igwa a kan tsohon filin wasan kwallon kafa da yanzu yake mazaunin sansanin rundunar sojar kungiyar kasashen afirka ba a ba da rahoton ko wani ya jikkata a wannan harin ba wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gabatar a jiya lahadi na cewa kungiyar al ta ƙara nuna wa duniya rashin imanin ta da tausayi a zahiri sanarwar ta ce amurka na ci gaba da kudurtar aniyar yin aiki da 'yan somaliya da gwamnatin kasar da kuma kawayenta na kasa da kasa domin samun kwanciyar hankali da ci gaba a kasar ta somaliya to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shawarwarin da aka yi ta yi ga dangadan ɗaya bayan ɗaya tsakanin mashawartan shirin nukiliyan iran a vienna ƙasar austria sun tura shawarwarin zuwa rana ta ƙarshe bayan wa'adi uku da aka bayar a yayin da babu wata sanarwar da aka gabatar ma'aikatan jakadancin kasashen turai da na amurka sun yi ta yin shawarwari har zuwa cikin daren jiya lahadi a yunkurin magance manyan batutuwan da suke hana ruwa gudu wajen kulla yarjejeniya tun da farko a jiya lahadi da maraice ministan harkokin wajen iran Muhammad Jabbar Zarif ya wa 'yan jarida magana ta baranda cikin fushi cewa har yanzu suna da sauran aiki. a jiya lahadi shugabannin kasashen turai da suke ta baba sun yi ta kokarin cimma yarjejeniya ko kuma matsayi a kan kasar girka wadda ba shi yayi wa katutu a kan shirin tsuke bakin aljihun gwamnati na baya-bayan nan da ta gabatar suna bayyana shakkun cewa da kyar ne kasar ta girka ta cika alkawuran tsuke bakin aljihun gwamnati da ƙara haraji shugabannin kasashen goma sha tara da suke amfani da takardun kuɗi na euro suna nazarin alkawarin da firaministan ƙasar girka ya yi na ƙara harajin dala biliyan goma sha biyu da kuma rage kuɗin da gwamnati take kashewa domin a amince da shirin baiwa ƙasarsa bashin ceton tattalin arzikin ƙasar a karo na uku a cikin shekaru biyar shugabar jamus angela merkel ta bayyana ta ayyana cewa babu yadda za a yi a kulle yarjejeniya shugabar ta yi wannan furuci ne a lokacin da ta isa birnin Brussels kasar Belgium domin halartar taron kolin da ake yi a kan rikicin kasar ta girka. jiya lahadi ne kuma papa roma francis ya koma rome daga kasar paraguay bayan ziyarar mako guda da ya kai kasashen amurka ta kudu guda uku dubban mutane ne suka taru a wani fili da ake kira nuguazu a cikin wani sansanin soja shugaban paraguay horacio cartes da shugabar kasar argentina cristina fernandez suna daga cikin masu ibada da suka halarci gangamin sauraron Papa Roman. A ziyarar da ya kai kasashen Ecuador da Bolivia da kuma Paraguay, Papa Roman ya yi amfani da yawancin mako guda yana caccaka tsarin rashin adalci a kasashen kuma ya buƙaci a gabatar da wani shiri ko kuma tsarin tattalin arziki da masu hannu da shuni da kuma matalauta dukka za su ci moriya. labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. wakilinmu na abuja nasiru adamu hikaya na dauke da rahoton yiwuwar cewa kila efcc za ta sake gayyatar wasu gwamnonin najeriya bisa zargin almundahana da kudaden al'umma efcc ta musanta cewa wasu tsoffin gwamnoni da dama na jerin waɗanda za ta yi awon gaba da su ba kakakin hukumar wilson wajen na nuna ba zai bayyana sunaye ko asirin aikin hukumar ba amma ya nana ta san ba wai suna gayyata ko kama waɗanda suke tuhuma da almundahana don su burge shugaba buhari ba ne ya bar shugaban hukumar na yanzu ibrahim lamar da lamurde bisa mukaminsa Where Wace gwamnatin kake magana? Gwamnatin Buhari? San ba haka bane. Mu dai muna aiki ne bisa ka'idar da doka ta shimfiɗa. Na bincika masokin helkwatar hukumar inda zuwa farkon makon nan tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Nyako da ɗansa sanata Abdulaziz ke ci gaba da zama a tsare duk da samun beli daga alkali ES Ciku na babbar kotun tarayya kan yarjejeniyar beli naira miliyan 350. Sanata Abdulaziz dai na ganin sun shiga samun tsangwama ne ba wai don batun tuhumar almundana ta naira biliyan 40 ba, amma amma tun lokacin da mahaifinsu ya rubuta wasikar zargin tsohuwar gwamnatin Jonathan da halin koyin kula kan Boko Haram. Gaskiya abu shine a bi dokan kasa Mun ga abu daban-daban a cikin wannan tafiyan tun tsakanin shekara da ta wuce har zuwa yau. Daga lokacin da dai muka fara magana cewa ka babai Mangoro musamman ya fara magana kawo canji a kasar nan. To lokaci daga wannan lokacin har yau ba mu sami kwanciyar hankali ba. Mm. Kuma a kowane lokaci daga ta dan fara sai a tura mutanen EFCC su zo su nemi da za su wulakanta mu. Da mu mu da zuriyar mu karakar da kuma duk wanda suke da tunani irin na baba mai mangoro. Barista Modibo Bakari na daga lauyoyin yakun da ke ganin za su dau mataki kan hukumar EFCC. Kowane irin zama da ka kara yi a bayan wannan to ya zama an taka doka. Yanzu kamar wannan a dauka EFCC ne suka ajiye su. To duk wata zaman da suka kara zama a nan akan karya umurnin kotu suke. Idan hukuma ta taka doka to kana da inci a matsayinka na wanda aka take maka haƙƙinka akan karya doka sai ka gurfanar da wannan hukuma a gaban kotu abinda ake kira contempt proceeding for disobedience to court order kotun tarayya ne na abuja suka ba da wannan umarnin kuma kotun ne za mu koma za mu je mu shigar da kara muna so a gurfanar da jami'an hukuma wanda suke da wannan hurumi su yi bi umarnin kotu sai suka yi karan tsaye shari'un da ake ci gaba da su a nan abuja sun hada da na tsohon gwamnan imo ikedi ohakim da tsohon shugaban ma'aikata oransaye kan tuhumar lamu naira miliyan dubu da miliyan ɗari tara na na fansho nasiru da malika amurka daga abuja najeriya to an gaishe ka nasiru kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka daga bakin marigayi mamman shata Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. kana ba bisa ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami ka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ko ni alhaji sarkin waka, in na yi waka kyakkyawa, na sami kuɗi mai to sai mu ce an gaishe ka alhaji mamman shata to su kuwa kungiyar izala a jihar neja tallafi suka bayar ga wanda uh, suka yi da karamin karfi kamar marayu da kuma zawarawa ga wakilin murar amurka mustapha nasiru batsari Ƙungiyar Izala a Najeriya ta ce ta yaba da samun nasarar cafke waɗanda ake zargi da kai harin bama-bamai a garin Jos da kuma Zaria ta jihar Kaduna da jami'an tsaron ƙasar suka ce sun yi. A daidai lokacin da yake rufe tafsirin Ramadan na wannan shekara a garin Mina, mataimakin shugaban malaman Izalar a Najeriya Sheikh Yusuf Rigaci Cikum ya ce yana baiwa hukumomin Najeriya shawarar matsar waɗanda aka kama domin samun ƙarin bayani. Tun da dai an yi laifi kuma ga masu laifi an kama inda gwamnatin Najeriya za ta yi adalci ya kamata ta takura wa'innan mutane kar ta sake su ta samu labari cikakke daga wajensu suwa ke sa su wa'innan ayyuka. bayan an gano wa'inda ke sa su sannan da su wa'inda suka sa su da wa'inda suka yi aikin duka gwamnati ta yanke masu hukuncin kisa bayan ta yanke masu hukuncin kisa kuma gwamnati ta kwace makaman da ke hannunsu kuma gwamnati ta sa bincika duk wanda yake rike da makami ba bisa ka'ida ba to lallai ne a ainihin an makamin nan To amma a ɗaya gefen Sheikh Yusuf riga cikin ya buƙaci gwamnatin Najeriya da ta biya diyar waɗanda aka kashe iyalansu a wannan hari domin rage masu zafi. Kuma ɗimbin al'ummar da aka kashe, da wa'inda aka kashe a wajen karatu a ainihin Jos, da wa'inda aka kashe a kasuwa, da wa'inda aka kashe a Zaria, to haƙƙi ne gwamnatin ƙasar Najeriya ta biya diyar kuɗaɗen wa'innan mutane da aka kashe a ba magadansu diyar kudaden nan wajibi ne gwamnati ta yi wannan to in an yi haka kaga an yi hukunta duk bangarorin to daga yau za ka ga an kame hannun mutane daga wannan aiki A halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu ƙarin motocin yin sintiri a dajin kan iyakar jihar Niger da Kaduna domin fatattakar 'yan fashi da masu satar jama'a da suka addabi yankin inji kakakin 'yan sandan jihar Mr. Bala Elkana. Mun samu ƙarin motocin patrol. Mun samu guda goma sha biyar daga Abuja, mun ƙara guda biyar a nan sun zama ashirin. shi kuma kwamishina mai girma kwamishina ya samu mashina don ah, akwai inda motoci ba su iya shiga an samu mashina a shiga cikin dajin nan gaba ɗaya a fatattake su kakakin 'yan sandan jihar Niger Mr. Bala Elkana Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a nigeria. To da fatan za a mana afuwan tuntuɓan wannan rahoto yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. dai akan bar araha jama'a assalamu alaikum barka da hantsi salo garba ne tare da sauran abokan aiki ke kawo muku shirin da rashin ta yi to idan ba manta ba cikin makonni uku da suka wuce muna ta batun haƙan mai ne a arewacin najeriya to yau ga yadda firar ta ci gaba barin koma ga alhaji abubakar din shi kan shi alhaji abubakar kafin yanzu ai akwai labarin da muka samu cewa hakkun samu lasisi na fara yin refinery a jihar bayelsa da jihar kogi a ina aka kwana eh ko shakka babu mun riga mun samu fili ba lasisi ba kon mun samu fili a jihar kogi inda muka ce za mu zo mu gina refinery saboda mu rage wahalan mai da ake huskanta a cikin mu ta najeriya wannan filin akwai mai eh refinery ne ai za yi ba mai ba wannan sai an bincika amma mu dama za mu yi refinery ne domin mu zo mu taho da crude oil mu kawo shi a wannan wuri mu tace shi saboda ba sai an kai waje ba mu tace shi a cikin gida a matsayin ainihin wannan refinery zai kasance na 'yan kasuwa masu zaman kansu mu tace shi a wannan wuri mu sarrafa mu saida mu jama'an mu har ma mu kai lokacin da mu kanmu muna iya fita da shi to amma kash ke san komai dole ne sai in gwamnati da ke kan mulki ta yadda abin ya gudana zai iya gudana amma yanzu abin da muke fata muna fatar wannan gwamnati da yarda Allah za a ci gaba da wannan refinery in Allah yarda shi ma wannan gumi ne yake ce Badan dawo ga Sanata. Ana tabbatin cewa akwai wasu albarkatun daban wanda ba man fetur ba, kuma ba a son ƙasa ta dogara ka kacokan akan batun man fetur ko kuma yanzu a arewa kun haƙiƙance sai an tono mai a arewa me yasa ba za ku karkata akalarku zuwa sauran albarkatun da ake da su a ƙasa ba yo ai idan da kina saurare na akai akai da kin ji a kowane lokaci na samu sukunin irin wannan na yin magana ba ina magana ne akan maganan man fetur kawai da ke karkashin ƙasa arewacin najeriya ba har ma da ɗimbin arziki da ke kwance na abin da ake cewa mineral resources iri daban-daban daban-daban daban mu a chamber of commerce na najeriya mun yi mitin da minista na albarkatu na ƙarƙashin ƙasa ba iyaka abin takaici shine a rashin bin doka da oda da ya yi kamari a gwamnatocin baya da kuma rikon ko in kula na waɗannan gwamnatoci saboda mai dan suna samun kuɗin shiga daga man fetur saboda haka waɗannan sauran wurare suka mai da shi sai yanzu 'yan china da ire-irensu suke yawo a rariya-rariya su ɗebi gwal a zamfara su ɗebi eh, topaz da aquamarine da makamantansu a bauchi da part of gombe wannan na faɗa miki 'yan kaɗan daga ciki kenan to inda gwamnatin da take ci bata yi ko in kula ba bata nuna cewa bata damu da wani abun ba wannan kurin ya isa ya rike ƙasar nan ba za mu dogara mu tsaye a kansa kawai ba zan sake komawa kan maganar pib da muka fara yi yanzu ina so in ɗauki wannan dama in yi roƙo ga duk wanda ke sauraron wannan shiri kuma yake da yadda zai yi magana musamman wa shi wanda Allah ya sa shi ne shugaban mu a yanzu Muhammadu Buhari don Allah a yi kokari a nemo ainihin original PIP din nan da Alhaji Kaila ne magana a kansa. Domin wannan doka ya ƙunshi komai kuma na imani da Allah zai ga cewar ya rage masa nauyin abubuwa masu tarin yawa. Yanzu babban abu na farko da ke ciwo ƙasar nan tuwa ƙwarya shine maganar tallafin man fetur an rasa ƙasa an rasa sama an rasa gabas an rasa yamma saboda irin abin da aka yi mutanen da suke amfana da abin sun yi katutu duk lokacin da gwamnati ta yi ƙoƙarin ta yi gyara a kai su suna da hanya ɗari waɗanda za su yi frustrating wato za su sa gwamnati har ta gaji ta rasa ta inda ta kuma amma shi wannan pip wannan shirin doka na pip ya kunshi komai zai warware masa komai kuma idan allah ya sa an ji wannan magana an saurara kuma shi ma ya ji da Allah ya sa mutane su binciko masa wannan barin dawo gare ka Alhaji ne ganin cewa kai ne injiniya kwararre da ya san harkan man fetur a ƙasa yanzu ana wani yajin aiki ne a ma'aikatar man fetur kuma hujjojin da suka bada hujjoji ne da za a ce sun ba da su a kunshe ne sai wani mai kamanka wanda ya san asalin abin shine zai mana bayanin dalilan da yasa ake wannan yajin aiki har ma aka kai ga rufe shi babban eh, eh, darakta mai kula da ma'aikatar man fetur gaba ɗaya bai iya shiga wurin aiki ba mm, eh mm. gaba ɗaya da shi da ma'aikatansa ba su iya shiga wurin aiki ba mm. to ko me ya ja wannan yajin aiki abin da ya ja wannan yajin aikin nan tuntuni shugabanni na ma'aikatan mai ina ganin wajen shekara biyar kenan zuwa yau tun da goodluck ebele janata ya hau mulki in kin duba nnpc ita kanta yanzu ma'aikata ne wanda minista da shi jonathan suka zo da su wasu daga shell wasu daga chevron ba ma'aikata ba ne wanda suka fara daga farko har suka kware a cikin aikin yanzu kin duba akwai wani wanda aka ɗauko ana kiran shi mr oti tun da nnpc take an ce daga presidency aka kawo shi ba taɓa samun deputy group general manager ba aka kawo shi sannan aka ɗauko wani mr okon wai shi coordinator ne na npc sai aka wayi gari ana amfani da mr momo shi ne md na ppmc to wa'annan su hudun kuma mr momo nan shi ita ta ba sta nata yana rike da position na sta kuma yana managing director na ppmc pipeline product uh, marketing kuɗi kawai ake ta siphoning shi gmd din wanda aka, aka kulle kofa a gas kallo kawai yake wasu abubuwan ma ba a yi da shi in za a fitar da kuɗi sai dai a je a rubuta shi wannan eh, deputy gmd din ya fita da kuɗin haka yanzu kwanaki wajen watanni uku da ya gabata ba su a nnpc fa springboard na economy na ƙasar nan ba a iya biyan salari lokacin da aka ce za a je a ɗebo kuɗi cikin fenshen namu shine na sa wando kafa ɗaya da su na fara rubuce-rubuce na ce karya kuke yi kai ku zo ku lalata mana fenshen to a yanzu nan abin da ya sa aka tafi wannan yajin aiki ya rage musu kwanaki kaɗan da za su bar mulki eh. sai suka ce to bari su tafi npdc subsidiary ne na npc sun kashe su napins su netco duka ba kamfanin yanzu da yake tsayawa irin yadda suke da an lalata an sassace an kashe wannan ne ya rage ma nnpc akwai rijiyoyi guda takwas akwai number 4 akwai number 26 akwai number 36 akwai number 28 akwai number 40 41 42 to wa'annan ɗin su suka rage yanzu ake ta manajin duk abin da za a yi na nnpc shi ya rage daga cikinsu ake ɗebo gurbataccen man da ake sayarwa wa ƙasashen na gode to yanzu ba shi kaɗai ba ne akwai wasu rijiyoyi akwai a wuri akwai a bayasa da sauransu port harcourt to amma wannan to me yasa wannan ya dame ku yan wannan ya dame mu su wannan shi ke rike nnpc din kin gane mm. to wannan rijiya na namba 40 din nan da 42 suna fito da gurbataccen mai wajen dubu dari hudu da wani abu bares a kowane rana to kin ga na kwande energy din nan da aka ce sun ba nasu ne in ba sun fito sun yajin aikin nan ba yanzu aka yi shiru sun ci burus mutum yana zaune yana gida ana gani sun sauka a mulki sai dai su dinga ganin alat to wannan yajin aiki mutane suna cikin kunci sosai kuma muna nan muna magana da su union din tunda zababben shugaban kasa Muhammadu Buhari yanzu ya riga ya sani ya san kuma abin da ake ciki don na fatan maybe in sun ji wannan za su ɗan sassauta ba wanda bai ji magana yajin aikin nan nasu ba yanzu. To da wannan muka kawo ƙarshen tattaunawar idan Allah ya yarda za ku je mu da wani sabon shirin mako mai zuwa. A madadin bakinmu sanata Salisu Ibrahim Musa Maturi da injiniya Kelani Muhammad da Alhaji Abubakar mai gandi dakin gari da wakiliyarmu Madina Dauda Nisa Garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To an gaishe ka yanzu kuma sai a biyo mu aji ra'ayin da kuka bar mana a wayarmu. Ina miƙa ta'aziyya ta da jajin tama mutanen garin kukawa na jihar Borno wanda yan Boko Haram na afka masu kawa jama'a yankan rago da kone garin. Muna kira kuma ga jihar Muhammadu Buhari cewa yana iyakar ƙoƙari ne ɗari bisa ɗari bisa ga hada da waɗanda 'yan ta'adda maciya amana 'yan iska arsa imani wayanda ka buƙatar ganin ƙasar da ta ta gayyara muna kira su muhammadu buhari su ƙara ƙaimi na ɗaga jirage helikwafta wayanda ka sintiri waɗanda ƙauyukan assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ni abubakar umaru daga jamforai nijar mazaunin birnin akara ghana Allah ya sa wannan wata mai albarka ya kasance albarka addu'ar malumma ya kasance ƙarshen 'yan boko haramun kenan 'yan boko haramun eh, Allah ya mana su kuma a Najeriya madani da da kamar Chadi Allah ya tsare mu mu duka gaba daya. Assalamu alaikum DOE. Mai magana Bashir Kwamfuta daga nan Madogulo Kalgamman Kano State Nigeria. Ina so ba da ra'ayina dangane da hukumar efcc da take kama tsofaffin gwamnoni da sanatoci da 'yan majalisu da dukkanin wanda ya ci kudin al'ummar najeriya hakikanin gaskiya wannan abu da ake yi abu ne da ya kyau kuma dama shi muke so mu gani domin da zarar ta ɗibi al'umma ka zalunci ƙasa ka zalunci al'ummar ƙasa kuma Allah ma ba zai baka ba to matakin haka a taimaka maka a dawo da waɗannan kuɗi an taimake ka zuwa ga lahirar ka tai kyau muna ta a al'ummar Najeriya Allah ya karfafa gwamnatin nan ta baba Buhari mun gode mai magana Bashir kwamfuta mu da kar da man Najeriya. To yanzu kuma sai a gyara zama don jin muhimmancin goma ta ƙarshe a watan azumin Ramadan. Suna na Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri kuma shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To alhamdulillah wa sallallahu ala wa karim a waɗannan kwanuka na goma na ƙarshen wannan wata mai girman daraja wata Ramadan suna kunshe da alkhairi da kuma albarkoki masu tarin yawa. Sirrin da ke cikin Ramadana shine kwanuka Ramadana suna karewa kuma alkhairin sai na karuwa. daga cikin alkhairan da Allah ya tara da mana a cikin wannan goman karshe shine akwai daren nan mai girman daraja daren lailatul wanda Allah ya saukar daga alkur'ani daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya a cikinsa sannan aka ci gaba da wahayinsa wa manzo sallallahu alaihi wasallama tsawon rayuwarsa a duniya yana annabi manzo sannan kuma a cikin wannan daren akwai addu'o'i da yawa da kuma ibadoji na neman tsari da kuma neman biyan bukatar duniya da lahira to idan mutum ya yi Allah ya datar da shi ya karba to khairu min alfi shahar wato ma'ana ya fi watanni dubu alkhairi in kai lissafin watanni dubu za ka samu kusan shekaru tamanin da hudu ne babu kaɗan to kaga duk wanda ya dace Allah ya karbi ibadarsa ya amsa ya biya mishi bukatunsa a duniyarsa da lahirarsa ya samu wannan garaɓasa to babu shakka Allah ya taimake shi ya zaɓe sannan a cikin wannan waɗannan ah, goman ƙarshe wato bawa yana ƙara kusanta zuwa ga ubangijinsa wanda in aka zo kusan ƙarshen wato a tuna da bayan Allah waɗanda Allah ya nufa wato a ainihin taimaka musu kamar marayu kamar mabukata miskinai da fakirai da kuma dukkan waɗanda suke cikin kunci na rayuwa musamman abin da ya shafi muhimmanci akan zakatul fitr wato zakar komai wanda ake fitarwa kafin zuwa sallar biyu kuma muna addu'a ma wannan gidan rediyo da yake wayewa da mutane kai akan al'amura muna fata da kuma ma'aikatan da kuma masu sauraron kowa Allah haɗa mu cikin aikin nan na lada baki ɗaya ya sa mu dace. To Amin kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban 'yan sandan lardin coast a Afghanistan ya ce wani mai harin kunar bakin wake ya tada bama-bamai cikin wata mota da aka ajiye kusa da wani wurin binciken ababen hawa a lardin da ke kudu maso gabashin Afghanistan a jiya Lahadi da marece ya kashe akalla mutane 25 ciki har da mata da yara. Amurka ta ce daga kausan hashe ta yi da harin da kungiyar al shabab ta kai kwanan nan akan wasu otal-otal da kuma sansanin rundunar sojan kungiyar kasashen Afirka. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin hantsi na wannan lokaci sai kuma an jima da la'asar abokan aikinmu za su sake dawa da wani sabon shirin. A madadin ita jimai Ali da ta taya na gabatarwa da kuma jagoran shirin Shubahiro Diodone sai kuma injiniyanmu na yau Chang. Ni Usman Kabar a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.